لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى فصل والكلام في هذه المنزلة معلق بطرفين har yanzu a cikin wannan babi na wato almahabba shine mana ya bayyana mana wasu dalilai guda goma wanda suke gadar ma da kaunar Allah madaukakin sarki to yace akan abin da ya shafi wannan ya shafi bangare ne guda biyu abin da ya shafi kauna ta Allah madaukakin sarki yace bangare na farko shine farafu al abdi li rabbi bangaren bawa ya kaunaci mahaliccinsa wannan bangare na ɗaya ke bangare na biyu kuma shine tsarafu mahabbati rabbi li abdi bawa kuma ya kaunaci Allah ya kaunaci bawansa kenan bawa ya kaunaci Allah sannan Allah ya kaunaci bawansa to akan wannan gaba ta tabbatar da kaunar Allah ga bayinsa da kaunar bayi ga mahaliccinsu mutane sun yi sabani akwai waɗanda ba sa tabbatar da ƙaunar Allah da bayinsa don suna gani kamar siffa ce wacce take farariya da za ta faru ga Allah a danganta ta ga Allah saboda haka da ka dace da Allah ba a ce yana ƙaunar wani akwai kuma waɗanda suke tabbatar da ita aka mutane sun kasu kashi daban-daban a kan wannan babu ƙa'ida ta farko da ya kamata musanta a cikin wannan babi da malam zai ambata shi ne. Allah bai kama da komai ba laisa kamithlihi shay ba abin da yake kama da Allah ko a cikin zafinsa, ko a cikin sunayensa ko a cikin sufofinsa ko a cikin ayyukansa to idan mutum ya ginu akan waɗannan ka'idoji da zamu ambata bai da matsala a wannan babu shine na farko ƙa'ida ta cewa laisa kamithlihi shay' ba abin da yake kama da Allah sannan ka'ida ta biyu mu sani cewa Allah madaukakin sarki idan ya siffanta kanshi da siffa to wajibi ne mu siffanta shi da wannan siffa idan kuma ya kore ma kanshi siffa wajibi ne mu kore ma shi wannan siffa amma ita ce ka'ida ta biyu ka'ida ta uku kuma shine idan annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da siffa to dole ne mu siffanta Allah da wannan idan kuma ya kore ma Allah siffa dole ne mu kore ma Allah wannan siffa to idan mutum ya dauki waɗannan ka'idoji guda uku duk wani bayani da za a yi bai da matsala akai amma babbar ka'ida ita ce ta laisa ka mislihi kenan duk abin ma da zai zo a tunaninka cewa na Allah ya yi kama da na wani ba haka ba ne domin sai saka mislihi shi ba abin da yake kama da to shine ma da yace wanna su fi isbati zalika wa nafihi arba'atu amsa mutane sun kafi gida hudu wajen tabbatar da wannan ko kuma kore shi yace fa ahlun akwai mutanen da kashi na farko kenan yuhibbuhum Allah yana su wa yuhibbunahu kuma su ma suna ƙaunar Allah ala isbati ne. su suna tabbatar da duka bangarorin guda biyu suna tabbatar da cewa bawa yana kaunar mahalicinsa haka nan mahalicci yana kaunar bawansa wa anna mahabbata al-abdi li rabbih fawqa kulli mahabbatin tuqaddaru kuma kaunar bawa ga mahalicinsa tana sama da kowace kauna da za a iya kwatanta ta wala nisbata li irin mahabbi ilaiha ba ba wata auna da za a kwatanta ta da ita yace wannan shine haƙiƙanin la ilaha illallah wa kadhalika indahum mahabbatu rabbi li awliyaihi hakanan su dinnan har ila yau suna tabbatar da cewa kaunar Allah ga waliyansa wa anbiya'ihi da annabawansa wa rusulihi da manzanninsa wannan sifatun za'idatun ala rahmatihi wa ihsanihi wa ata'ihi wata siffa ce wacce take ƙari akan rahamarsa da kyautatawarsa da kuma kyautarsa fa inna zalika asarul mahabbati wa mujibuha domin wannan shine wato sakamakon kauna din da kuma abin da ke gadar da ita fa innahu lamma ahabbahum domin cewa shi Allah da ya kaunace su kana nasibuhum min rahmatihi wa ihsanihi wa birrihi atamma nasib shi yasa ya zama rabonsu? su wato a wajen rahamar Allah da kyautatawarsa da kuma wato kyautarsa gare su ta zama mafi cika wannan su ne ɓangare na farko suna tabbatar da wannan ɓangarorin guda biyu wal jahamiyatu al mu'abbila aksu haula akwai waɗanda ake kira su jahamiyya an danganta su ne ga wani mutum da ake kiran shi jaham ibn safwan jaham ibn safwan shi ake kira jahamiyya saboda su suna danganta kansu da shi da kuma aqidarsa su kuma sun saba ma waɗancan tamamin ba su yi kama da na farkon da aka ambata ba kenan ba sa ba sa tabbatar da kaunar bayi ga Allah ba sa tabbatar da ƙaunar Allah ga bayinsa kenan Allah ba yi da wata siffa da za a ce siffa ce ta kauna ga bayinsa sai dai a mata fassara da wani abu daban ya ce to ha'ula'i eh, aksu ha'ula fa innahu indahum la yuhibbu wa la yuhabbu su a wajensu Allah ba a kaunarsa kuma baya kauna wannan ai barna ce bayan Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin inna Allah yuhibbut tawwabin ko yuhibbuhum wa yuhibbunahu duk Allah ya tabbatar suka ce babu ɗayan ɗayan biyu ko kaga kenan dole wannan zai kai su ga canja ma'anar wannan kauna din su kawo wani abu daban su ajiye a ta tunda a waje da yawa Allah yana cewa yana kaunar kaza Allah yana kaunar kaza ko inna allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan to ya za su yi da wannan ayoyin da Allah ya tabbatar mashi yasa nace in muka dauki waɗannan ka'idoji kaga yanzu sun rusa ka'ida ɗaya daga cikin ka'idojin da muka wada a farko shine Allah ya tabbatar ma da kanshi tuffa su kuma sun ƙi tabbatar da ita saboda ba su ɗauki wannan ka'idar ba suka ce shi Allah la yuhibbu baya kauna wa la yuhabbu ba a kaunarsa to mana yace wa lam yumkinuhum takdibun nusus amma kuma fa ba hanyar da za su fito su ƙaryata waɗannan ayoyin ayoyin mahabba tunda Allah ne ya faɗa sai dai in su ce zancen ba na Allah ba ne da haka idan suka zo suka ce Allah baya son masu haƙuri baya son masu tsarki baya son masu tuba kaga sun kora wannan ayoyin ke da haka ba yanda za su yi su kora wannan ayoyin saboda haka abu ɗaya ne ya rage musu sai su canja ma'anar ayoyin ne ta'afin sai su ɗauke ma'anar su kawo wata ma'ana daban sai su ce ma'anar kaunar Allah da bayinsa shine tausayinsa da su da jin rahamarsa da su da ba su lada sun yi aiki wannan shine ƙaunar. to in dai har ka tabbatar mishi da tausayi ba za ka tabbatar mishi da ƙaunar ba tunda babu bambanci tsakanin tabbatar da wannan da kora wancan ko akwai bambanci inda haka tabbatar mishi da tausayi to ka tabbatar mishi da kauna da haka sai suka koma ta'aqil za su kore wannan sufofin gaba daya ko kuma ta'awil za su jirkita ma'anarsu shine fa awwalu nususa mahabbatil ibadi lahu ala mahabbati da'atihi sai suka ce wai kaunar bawa ga Allah shine bawa ya dinga kaunar biyayya ga Allah shine kaunar shi da Allah amma ba wai kauna da ake cewa kauna ta Allah ba da haka kaunar shi yayi ma Allah biyayya ita ake nufi a wajen su bayyana wa ibadatihi haka nan kaunar shi ne ya bauta ma Allah wal izdiyadi min al a'mali da kaunar shi ne ya ƙara ayyuka na alkhairi li yanalu biha thawaba domin su samu lada wa in atlaqu alaihim biha lafzul mahabba ko da sun ambaci lafazin mahabba amma suna nufin ba wai mahabba ta kauna ba domin wai su abin da ya kai su ga wannan suna guje ma kwatanta Allah da bayinsa dan ce Allah yana kauna sai su dauka kamar yanda zaka ji a zuciyarka ta karye ka ji ka karkata zuwa ga wani haka Allah yake da zuciyarsa to kaga sun sake rusa ka'ida ta farko da muka bayar dan laisa kamislihi shay inda sun ɗauki wannan ka'idar da ba su fada cikin wannan ɓarnar ba to sai suka ƙi ɗaukan wannan ƙa'idar ta laisa ka mislihi shai sai su ga duk abin da za su siffanta Allah da shi to ai irin na bayin sa to amma ai Allah ya san da hakan kuma yace laisa ka mislihi shai kuma ma a ƙarshen wannan ayar ta laisa ka mislihi shai kuma ya tabbatar ma da kansa ji da gani yace wa huwa samiul basir kenan sam'in Allah ba daidai yake da sam'in mu ba ma'ana jin Allah ba daidai yake da namu ba ganin sa ma ba daidai yake da namu ba duk da yake kuma tuffa ce ta Allah da ya tabbatar ma da kansa yanzu mu eh, yanda nake magana din nan kuke ji ai kuna jin iyaka magana ta amma ba ku jin magana na waje to shi kuma Allah akwai magana da yake koyan masa la yafa alaihi shay ko kuma yanzu da wani zai zo da yaran da ba ma jin shi kwata-kwata magana da shi sai dai mu ji eh, sauti yana shiga amma ba za mu gane ma'anar ba to amma Allah madaukakin sarki kowa da kowane irin yare ya roke shi ko ya mishi magana yana ji aiko to kaga jin shi a shi ba irin namu bane kuma ganin shi ma ba irin namu bane dan haka laisa ka mislihi shi shi yasa tun farko muka yi bayanin cewa a dauki wannan in ka dauki wannan ka'idojin baka da matsala to su sai suka ji ɗaukan wannan matakai din dan haka falamma falima yana nuna bihi min as-sawabi wal ajli was sawabu al munfasil indahum huwa al mahbub dan haka su a wajen su abinda za su samu na lada da kuma wato wannan shine wai abin kauna a wajen Allah madaukakin sarki shine huwa al mahbub li dhatihi wa rabb ta'ala mahbub li ghayrihi hubbul wasa'i da haka shi mahalicci madaukaki wato abun so ne ga waninsa amma so wanda yake na sanadi na ka samu wani abu ma'ana san bautarsa don ka samu lada san biyayya gare shi don ka samu shi ma lada to wai sai suka ce wannan ake nufi da kauna amma ba kauna ba to aina suka samu wannan tafsirin a tunaninsu da ra'ayinsu tunda duk wanda zai fassara wannan ayoyi din a bayan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake to in dai ba a wajen shi aka samu wannan fassarar ba ko wajen sahabbansa ba to kaga na mutane ne da za a iya karba a mayar musu wa awwalu nususa mahabbatihi lahum ayoyin da suke cewa kuma Allah yana kaunar bayinsa da Allah ya ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu yuhibbu at-tawwabin yuhibbu al-mutatahhirin yuhibbu al-muhsinin ko sai suka ce wannan abin da ake nufi da shi shine ihsanihi ilaihim kyautatawa shi gare su wai shine kauna amma ba za a ce kauna ba a to ai kyautatawa daban kauna daban shi yasa ma suka zo suna daban-daban aka ce ihsan aka ce mahabba inda abu ɗaya ne ai baya buƙatar cewa kuma a bashi wani suna daban-daban kowa ya san cewa ihsan kyautatawa abu ne daban kauna ma abu ne daban ko a cikin mutane ne kyautatawa ita ce kauna da kyautatawa wani abu ne daban wata siffa ce daban kauna wata siffa ce daban so ma wata siffa ce daban to sai suka ce wai kyautatawa shi ga bayinsa da ba su lada to haka kuma da yabo da bayinsa suke masa to wannan shi ake nufi da Allah ya kaunar Allah ونحو ذلك وربما أولوها بإرادته لذلك wani lokacin kuma su ce Allah ya yi nufin hakan shine abin da ake nufi da ƙaunarsa fataratan yu'awwiluna ha bil maf'ul al munfasil wa taratan irada wani lokacin su ce nufin Allah ne wani lokacin kuma su ce a'a eh, abin da Allah madaukakin sarki yake bayarwa na in an yi masa wani abu shine kauna din wa yaquluna fi su ce al-iradatu in ta'allaqat bi takhsis al bil ahwal wal maqamat al-aliyya sumiyat mahabba suka ce wai ita nufi idan yara ta yuda wato da yake banci yake banci bawa shine ake kira kauna mahabba wa in ta'allaqat bil uqubati wal intiqam idan kuma ya shafi wato wani hukunci ne za a yi ko ɗaukan fansa to wannan sunan shi fushi kuma don haka suna cewa ma Allah baya fushi ya zai ce fushin Allah shine azabarsa to Allah ya ce gabi ballahu ko Allah ya ce gabi ballahu Allah ya yi fushi sai suka ce a Allah baya fushi saboda fushi wani hali ne da yake zuwa ya shiga cikin zuciya ya canje yanayinta daga sakewa zuwa baci saboda haka wannan zuffa ce ta dan adam kuma zuffa ce farariya shi Allah madaukakin sarki kuma ba ba bane idan ka danganta mishi wannan zuffa ka nuna cewa Allah yana da mafarin wani abu kenan abin da suke faɗa ce to kaga wanda yake mai karamin hankali in an gaya masa haka sai a sai a sai a kama shi ta nan ce Allah bai da farko bai da ƙarshe sai suka ce in ka zo ka ce Allah ya yi fushi ai tuffan nan ta fushi ba wai tun asali tana tare da Allah ba ne wani abu ne da aka yi sai siffar ta faru to Allah da ba fararre ba za a iya siffanci da abin da yake ne waga in aka sami mai karancin tunani aka gaya masa haka sai ce kuma haka ne ba ya kamata a ce siffar fushi tun asali tana tare da Allah ne akwai abin da ake kira asifatu zatiya akwai abin da ake kira asifatu alfi'liya al-ikhtiyariya akwai siffa ta zatin Allah mana siffar da take tare da Allah madaukakin sarki ba ta rabuwa da shi in gane ko kamar misali ilimi ilimin Allah madaukakin sarki ba wai da bai da ilimi ya samu ba yana nan da iliminsa da saninsa ko wannan siffa ce zatiya ta zatin Allah kamar ji Allah yana nan da jinsa ba wai daga wani lokaci ya fara ji ba kamar jani Allah yana nan daga wannan sifat ne zatiya ba sa rabuwa da Allah akwai asifatul fi'liya sifa ta aiki wanda Allah madaukakin sarki yakan yi wani lokaci idan ya kama yayi sai yayi kamar idan aka yi abu Allah madaukakin sarki yayi fushi ba wai za a ce fushi tintin yana tare da Allah bane a'a wannan siffa ce ta aiki kamar misali sauka duk mumini ya yarda cewa inda mai imani ne na gaskiya cewa ƙarshen duhun dare mai Allah yake yi yana mene sauka zuwa ina saman duniya ko duk mai imani ya yarda da haka to wannan ma'ana tuffa ce ta zatin Allah ko tuffa ce ta wani aiki da yake aikatawa siffa ce ta aiki kamar misali siffa ta halitta Allah yana halitta abin da ya so a lokacin da ya so wannan ba siffa ba ce wai ta zafin shi a tare da shi take kone shi a duk sanda ya so ne yake wannan siffa ce ta aiki ba wai ta zafin shi ba ba wai tana tare da shi bane ko da yaushe a'a yakhluqu ma yasha'u wa yahtar Allah yana halittan abin da ya so a lokacin da ya so. haka wannan siffa ce ta fi'il ta aiki haka nan Allah ya halicci abin da yake so a surar da yake so yusawwirukum fil arhami kaifa sha. a wannan tufa ce ta aiki wannan aiki ne Don haka halitta tufa ce ta aiki shi yasa Allah ya halicci sama a lokacin da yake so ya halicci annaba Adam a lokacin da yake so a ranar da yake so a irin yanayin da yake so haka wannan tufa ce ta aiki duk sanda Allah ya so yakan yi ta haka nan kaman zance da Allah ya zance da alkur'ani siffa ce ta aiki wannan zance siffa ne na aiki amma kuma siffa ce zatiya da ba ta rabuwa ta Allah akwai siffar da za ta zama ta zatin Allah ne kuma ta aiki ce tana tare da shi kuma duk sanda ya zo yake kamar zance shine sai a ce Allah lam yazal mutakalliman bai gushe bai na magana kuma duk sanda ya so zai yi magana da abin da yake so shi yasa yayi magana da annabi Musa a lokacin da annabi Musa yake nan annabi ya kira shi yayi zance da shi a lokacin da yake so kuma yayi zance ne da shi da abin da yake so ya zance da shi kan da yayi magana da mala'iku ya san me yayi magana da su a lokacin da yake so ya magana da su to wannan babi babi ne wanda yake yana da sarkakiya dan ba wanda Allah ya datar da shi ba sai mutum ya zani sai je dinga kore ma Allah wasu su ko ya ce Allah bai da sun kaza an gane ko to shine su daga ciki sai suka auka cikin wannan babu ko da ba su kore siffar ba amma kuma sun canja mata ma'ana kamar ma sun kore ta dini an gane ko kamar yanzu wanda suke kore ma Allah siffa ta daidaituwa akan al'arshi ai aya ce ta alqur'ani Allah da kanshi ya zance ya ce ar-rahmanu ala al'arshi tawa ko Allah ya yi daidaito akan al'arshi amma ya daidaituwan shi yake ba mu sani ba kuma ai ya daidaita akan al'arshin ne wani lokaci ko ko tun kafin ya halicci duniya ya daidaita akan al'arshi Allah ce sun mastawa alal arshi bayan ya halicci sama da ƙasa sun mastawa summa tana nufin sannan kuma haka Allah ya daidaita al'arshi bayan da baya kan al'arshi to kaga wani zai zo ya ce a a kayan ka faɗa haka ka yi barna alhalin Allah da ya halicce mu ya halicce al'arshin shi ya san abin da ya faɗa ne aka tabbatar ma da kanshi abin da ya tabbatar ma da kansa to su sai suka warware wannan duk da ba su kore siffar ba saboda irin wannan ka kore ma Allah siffa kai tsaye yana da wahala saboda masu sauraro ma ba za su yadda ba da haka a maimakon a kore siffar gaba ɗaya sai a canja ma'anar siffar sai a bata wani ma'ana daban da ba wancan ba amma ma'anar ya kunshi kamar kore wani. ma don in ka canja ma'anar kamar ka kore kamar yanzu wanda suke kore suke canja ma'anar daidaituwan shi akan al'adu suka ce ba daidaito ake cewa ba sai su mushi tawili da wani abu su ba da wata fassara daban sai yin kace ya daidaita akan al'arshi kenan ka ajiye Allah a waje daya kuma Allah yana nan ko'ina to kaga da nan sai su jefa ma wani shubuha da tunani kaga mutum shi ma kanshi sai shiga cikin rudani ce to ya ya yi haka eh in an ce yana al'arshi to sauran wajen baya nan kenan to sai mu koma ka'idar mu ta farko din nan lai ta kamithli shi dan ya daidaito akan al'arshi ba ya zama tilas ya zama yana waje daya ba kai ne in ka tsaya a wani waje kai mutum ba daidai kake da Allah ba in ka tsaya a wani waje to ba ka wani wajen kuma baka san abin da ke wani wajen ba ko in ka tsaya a wani wajen baka san abin da yake wani wajen ba to amma Allah madaukakin sarki daidaituwar shi a al'arci baya nuna cewa wai kuma bai san abin da kowa yake ciki ba ya daidaito akan al'arci kuma yana sanar da duk abin da yake nan haka laisa saka mislihi shay Allah bai kama da kowa shi yasa wannan ka'ida ka'idoji ne masu ƙarfi da duk wanda ya rike su ya tabbata a kansu to da izinin Allah ba zai samu gargada a cikin wannan babin ba amma wanda bai iya rike waɗannan ayoyin ba waɗannan ka'idojin to sai kaga yana ta yau ya zame a can gobe ya yi can sai ya rasa makama sai ya zama ma bai san waye mahaliccinsa ba don haka sai su dinga fassara wannan da cewa wai fushin Allah shine hukubarsa sai Allah baya wani abu fushi wutan nan ita ce fushin Allah wutan nan ita ce fushin Allah wa in ta'allaqat bi umumi al-ihsani wal in'am al-khas sumiyat birran idan kuma nufin Allah ya ratayu da kyautatawa da ni'ima sai a ce wannan shine albar shine kyautatawar Allah amma ba wani abu albar da haka sunan Allah albaru sun canja mishi ma'ana ta ce albar shi ne kyautatawa kawai amma ba zufa ba ce ta Allah وإن تعلقت بإيصاله في خفاء من حيث لا يشكر ولا يحتسب سميت لطفا idan kuma nufin Allah ya ratayu da ma'ana boyuwa ko sanin abin da yake boye alhalin wani bai sani ba to ba za a kira shi wato sai a kira shi wannan shi ne allotufu ya ce allatsif wahiya wahidatun walaha asma'un wa ahkamun bi ikibari muta'allakatiha wa man ja'ala mahabbatahu lil'abdi sana'ahu alaihi wasu kuma suka ce a kaunar Allah ga bawan shi shi ne bawa ya dinga kyakkyawan yabo Allah ya dinga kyakkyawan yabo ga wannan bawa a wajen mala'iku wannan shine Allah na san shi ke mana har yanzu suna so su kore wannan siffa ta kauna ce mana ba a so a siffanta Allah da wannan wannan siffa ta kauna wa madhuhu lahu raddaha ila sifatil kalam sai su mayar da ita siffa ce ta zance fa hiya indahu min sifati dhati la min sifati al af'al haka wannan zai ce siffa ce ta zatin Allah ba siffa ta aikin shi ba wal fi'lu indahu nafsul maf'ul falam yakun bi dhati rabbi mahabbatun li 'abdihi wa la li anbiya'ihi wa rusulihi albatta dan haka abinda wannan zancen sa yake nuna wa? Allah bai kaunar bawansa ko annabawansa ko sa kaga kuwa wanda yace babu wannan kauna kaga ya saba abinda da yake na tauhidi Allah yana kaunar sa. yana kaunar annabawansa a ya zo cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah idza ahabba abdan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle Allah idan ya kaunaci bawa na da Jibril da sai kira malaika Jibril sai ya ce mishi inni uhibbu fulana ni ina kaunar wani sai mala'ika jibril ya shelan kama mutanen sama mala'iku a halittar zama cewa Allah yana kaunar wani to zuwa na ya za su fassara yi shi ya sa idan zance ya zo a ƙa'ida ta larabci idan zance ya zo ana ba shi shi ne ta asali a inda ya zo ɗin da haka mahabba ƙauna a banta a ƙauna kawai amma ya take ya take tawa daban taka daban ko yanzu soyayyar mutum da misali iyayensa ba daidai take da soyayyar shi da dukiyarsa ba ko daidai take yanda mutum yake son iyayensa haka yake son dukiyarsa haka yake son motarsa haka yake son gidansa haka da bambanci da haka ƙaunaɗin tana iya zama suna ne wanda yake dunkulalle amma ma'anarta daban-daban daban-daban kowanne da irin nan yanzu ƙaunarka da Allah ai ba irin ƙaunarka da iyayenka ba kaunarka da annabin Allah ba kamar kaunarka da abokinka ba ko iri da yake ba iri da ba saboda haka idan kalma ta zo a harshen larabci a ƙa'ida shine ana ɗaukanta a bata wannan ma'anar sai dai idan ya zama ba yadda za a yi a bata wannan ma'anar kuma akwai wani dalili da yake nuna wannan ma'anar ba zai yiwu ta ɗauki wannan kalmar ba to sai a je a bata wata ma'ana daban sai a bata wata ma'ana da yanzu an ce almaji'u me almaji'u ba zuwa ba a ce ja'a ko a ce wani ya zo ko haka ne ma'anar shi shine zuwa to wannan a harshen larabci haka za a fassara shi ba za a fassara shi da wani abu ba matukar zai dauki fassarar zuwa da mun kawo wannan kalmar ne saboda a bada misali Allah madaukakin sarki ya ce a rabbuka me ma'anar a rabbuka har yanzu kuka ba da ma'anar almai me ma'anar a rabbuka me ja'a ya zo rabbuka a rabbuka kuma ma'alicinka ya zo ko to yanzu dan an tabbatar da wannan ma'anar cewa ja'a shine laifi ne ko ba ji ba ne Allah yana zuwa ko bai zuwa zuwa zai gagara Allah ko ba zai gagare shi ba zai gagare shi ba sai suka ce ina a in ka ce Allah ya zo kenan ya tashi daga wani waje ne ya bar shi ya zo wani waje sai suke tunanin kamar zuwa irin kamar ni ne na tashi daga wani waje na zo da wani waje sai suka ce ba zai yiwu a ce Allah ya zo ba sai dai a ce rahamar Allah ta zo ko kuma al'amarin Allah ya zo amma ba Allah ya zo ta ce waje a amru rabbika kaga kauce ma wacce ma'anar da aka sai a yi tawili ko da ba a raba shi da siffar ba dai amma an canja ma'anar siffar me ma'anar al-nuzul ba sauka ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i duniya me ma'ana yanzu cewa mu yana sauka saman duniya a sauka din haka za ka fassara amma ya saukar take wannan shine baka da masaniya suka ce sam in an ce ya sauka ya bar wani waje ne zuwa wani waje da haka ba za a bashi fassara ya sauka ba na Allah bai bai bai motsi Aka sai dai rahamar Allah zai a ce tanzilu rahmatu rabbina rahamar Allah ce take sauka ba shi Allah ba kenan sun fa annabin Allah sanin Allah da bai ce tanzilu rahmati rabbina ba su suka kawo nan fassara shi ya ce yanzilu rabbuna su sun ce tanzilu rahma yanzu da maganar su da ta annabin Allah za a dauka ta su ko ta annabin Allah ba a ga maganar su ba ai duk yadda suka kai da korewansu da fassararsu da larabcinsu ba za a ɗau magana su ba dole ta annabin Allah za a ɗauka tunda dama magana shince ta zo haka za a ɗauke ta da ta da haka irin waɗannan nasoshi suna nan da yawa a cikin alƙur'ani suna nan kuma a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi ta farkin na magabata na kwarai shine Imam Malik yana cewa duk irin waɗannan ayoyi da hadisai idan suka zo ku fassara su yadda suka so shine amiruha kama ja'at yadda suka zo ku fassara su a haka wani fashin baki kuma wannan ba naka bane ta zo ka fassara ta haka haka Allah ya faɗa haka annabin sa ya faɗa to ka bar shi inda ya faɗa din ba ka da wani gudunmawa da za ka bayar ko gyara ko garan bawul da za ka ma wannan zancen ku ba, don ba wani garan bawul da gyara da zai shiga zancen in ka shigar da wani zance ka canja zancen allah ko ka canja zancen annaban allah don haka su sai suna ganin cewa Allah bai da wani siffa da take ta zatin shi ce da ake kiranta kauna sai dai siffa ce wacce take wato fi'iliya amma ba zatiya ba wa man raddaha ila sifatil irada ja'alaha min sifatil zati wasu kuma su mai da ita sifatil zat bi itibari aslil irada wa min sifatil af'al bi itibari ta'alluqiha kuma da yace walamma ra'a ha'ula'i anna al mahabbata waɗannan da suka ga cewa kauna din nan irada nufi ne ai duk kauna nufi ne cewa yana alaka da abin da mutum yake nufi wa annal iradata la ta'allaku illa bil muhdathi kuma nufi baya samuwa sai ga wanda yake farare abu ne wanda yake za a farar da shi wanda zai suka ce wal qadimu shi kuma wanda yake wato mai wanzuwa shine Allah kenan yastahilu an yurada ba zai yiwu a ce kuma wai ya yi nufin wani abu ba kenan kama wani abu sabo ya faru gane shi ba to sai suka ce babu mahabba an karu mahabbatan ibad sai suka kore kaunar bayi wani mala'ika da kaunar mala'iku wani anbiya da kuma annabawa wa rusulu da manzanni suka kore kaunarsu ga Allah wa qalu suka ce la ma'ana laha ba ta da ma'ana ba wani ma'anar kauna illa iradata taqarrubu ilayhi sai dai neman kusanci da shi ne kawai da haka ba wai kauna bane neman kusanci da Allah wa ta'zimu lahu da girmama shi wa iradatu ibadatihi da nufin bauta masa fa ankaru khassatan ilahiyya wa khassatan ubudiyya anan sun kore abin da yake banci bauta ga Allah sun sun kore abin da yake banci wato dayanta Allah wa taqadu anna hadha min mujibati tauhid suka ce wannan shine tauhidi wa tanzih da tsarkake Allah fa hum la yatimmu at-tauhid wa tanzih illa bi jahdi haqiqati al-ilahiyya wa jahdi haqiqati al dan haka a wajen su tauhidi ba zai zama tauhidi cikakke ba sai ka kore bauta sai ka kore dayantakan Allah to mala yana mayar musu da martani ne akan wannan aqida wacce take mummuna ya ce wa jami'u turuqil adilla duk wata hanya ta tabbatar da abu sawa'un hanya ce ta hankali ko hanya ce ta ayoyi da hadisai ko hanya ce ta tunani ko hanya ce ta ma'auni da hangen nesa ko hanya ce ta lura dukkansu tadullu ala ikbati mahabbati al-abd li rabbihi wa rabbu li abdi duk wannan hanyoyi suna tabbatar da cewa Allah na kaunar bawa bawa na kaunar Allah su ne kawai a tunaninsu suka kone wani amma duk wata hanya da ka sani ta tabbatar da abu ta tabbatar da cewa akwai kaunar Allah ga bawa akwai kaunar bawa ga Allah cewa ne Allah yana san shi ko ana faɗa ko ba faɗa cewa ne Allah yana san shi ko kuma wani yana san Allah ana faɗa ko ba faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka sa wani mutum ya sha giya ana dukan shi shikenan sai wani ya furta wata mummunar magana akan ya ce kar ku faɗi mummunan magana cewa aka yi kawai ku ladabtar da shi amma kar ka taimaki shaidan a kan shi domin innahu yuhibbullaha wa rasulahu shi yana kaunar Allah da manzansa to kaga annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa bawa na kaunar Allah haka nan wata rana da za a fita yaki manzo Allah sallallahu alaihi ya tara sahabbansa ce yau dinnan, zan jagorantar da wannan yaƙi a hannun wani mutum shi zan ba tuta wanda yake son Allah da manzansa kuma Allah da manzansa suke sansa sahabbai kowa ya dinga tsammani ne, kowa yana ta tunani har leke suke suka kasa bacci suna ta dako in an wayi gari a ce su ne da aka wayi gari kowa yana tsammani a kira shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aina abul hasan ina abul hasan shine aliyu dan abi sai ya bashi tuta ce yace kenan Allah da manzon shi suna san shi kuma shi ma yana san Allah da manzon shi wa ya tabbatar da wannan ƙaunar to ya zo wani kuma ya zo ya ce ma ba ba kauna ga tsakanin Allah da bawa ba kauna tsakanin bawa da Allah kuma sai a ce a wajen shi za a dauki ilimin tauhidi a nan ba a wajen shi za a dauki ilimin tauhidi wannan ya ajiye tauhidi a gefe wannan ba kadai ta Allah ba kenan to shine malai yake cewa wa kad zakarna li zalika qariban min mi'ati tariqin yace wallahi na ambaci dalilai dalilai da suka fi guda 100 a wani littafi daban da ba wannan ba wato eh, fi al kabir fil mahabba a sunan littafin nashi rawdatul muhibbin wannan littafi ne babba wanda ya rubuta shi akan kauna kawai matakai yace na ambaci dalilai dalilai da suke tabbatar da kaunar Allah da bawa da kaunar bawa ga Allah da hanyoyi da suka fi guda ɗari dalilai da ba iyaka ba ya ce ah, wa zakar zakarna fihi fawa'idil mahabba kuma mun ambaci fa'idoci na kauna wa matus tusmiru li ha da abin da take gadar ma da mai kauna ɗin binal kamalati na daga sufofi na cika wa ha da dalilanta wa mujibati ha da abin da take gadarwa wa raddu alaman man da kuma mai da martani ga wanda ya kore da haka wanda yake son wannan ƙarin bayani zai koma a can littafin wa bayani fasadi qaulihi kuma da bayanin lalacewar ƙaryar zancensa wa annal munkirina lidhalika kuma masu inkari masu ƙaryata wannan kauna din tsakanin Allah da bawa ko bawa da Allah cewa kada ankaru khassatan khalqi wal amri wal ghayati allati wujidu li ajliha ai sun kore umarnin Allah da halittar Allah da Allah yake alalahul khalqu wal amr ai sun kore wannan da kuma ma abin da aka halice su domin shi fa innal khalqa ma da yake domin halitta wal amra da al'amari na Allah madaukakin sarki na gudanarwa was sawaba da bada lada wal iqaba da yin hukunci na uquba inna ma nasha anil mahabba ne mafarin sa ai daga kauna ne duk wanda ya kaunaci Allah Allah madaukakin sarki ya bashi lada duk wanda ya saba ma Allah Allah ya gallaza masa azaba dan haka daga nan aka samu wali adliha kuma saboda dalilin wannan kauna din ne wahiyar haqqul ladhi fihi khuliqatis samawati wal ard ita ce gaskiyar da aka halicci sammai da karsai domin ita wahiyal haƙƙun labi tadammanahu al amru wan ita ce gaskiyar da umarni na Allah da hani na Allah suka kunsa wahiya sirru ta'alihi ita ce abin sirri na tsayan ta Allah wa tauhidu kaɗaita shi kowa shahadatu allah la ilaha illallah wannan mahabba ita ce in ba mahabba mutum ba zai ce ashhadu an la ilaha illallah da haka mahabba ita take gadar aka ce har ka shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah duk wanda bai san Allah ba zai wannan shahadar ba Allah ya ce innahum kanu idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun sai su yi girman kai ce mu ba za mu ba saboda ba sa kaunar haka in an ce musu su ce la ilaha illa Allah Allah ya ce yastakbirun wa yaquluna sai su dinga cewa inna la tariku alihatina li sha'irin majnun yanzu za mu kyale ababen bautar mu saboda wani mawaki mahaukaci kaga ba kauna ke inda kauna ba za a faɗa haka ba to aka kauna tana yace wa laysa kama za'amal munkiruna ba maganar kaman yanda masu korewa din suke korewa suke cewa annal ilaha huwa rabbul khaliq cewa an ce Allah al-ilah me al'ila ba abin bauta ba kenan in an ce al'ila sai suka ce shine arab shine mai gudanarwa mai gudanar da al'amura na halitta na sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu alkhaliku mai halitta cewa in dai har ka faɗi wannan to ka tabbatar da tauhidi ga Allah amma ba gaskiya ba ne domin kuwa kafirai sun tabbatar da cewa Allah shine Rab, Allah shine Khaliq amma ba su yi imani ba saboda ba su tabbatar da bauta da yi wala in sa'altahum man khalaqa wa samawati da ya la nan da wala in sa'altahum man ya la nan da duk abin an tambaye su za su ce ai Allah ne su sun yadda Allah shi ya halicci sama sun yadda Allah shi ya halicci komai har su kansu ma Allah ya halicce su amma fa ba su yadda su kadaita shi da bauta ba sai suka ce a wajen bauta a wajen halitta mun yadda shi kadai ne a wajen samar da abubuwa da gudanar da rayuwa mun yadda shi kadai ne amma a wajen bauta sai mun cuɗanya shi da wasu dole sai mun haɗa shi da wasu to anan ne suka faru saboda haka shi eh, tauhidin rububiyya ko da mutum ya yi imani da shi idan bai tabbatar da tauhidi na ilahiya ba na bauta ba bai katsaita Allah a bauta ba to wancan ba zai amfane shi ba ba zai amfane shi ba domin dukkan sun an tambaye su suna cewa ai Allah shi ya halicci sama Allah shi ya halicci ƙasa shi ya halicce mu to me yasa kuke haka shi da wasu sai su ce ma na abu domin illa da yau ƙarribuna ilan lahi zulfa ai ba bauta musu muke muna bauta din domin su su kusantar da mu ga Allah ne shi ya sa muka sa su suka zama wasu tsanika da za mu taka su mu kai zuwa ga to ake ku sa tsani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Allah bai bukata wani tsani Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'a in bayan ka suka tambaye ka game da ni ka ce ƙari suna kusa da su haka Allah bai buƙatar sai ka zo ka je ka yi yanka ga wani tukunna kafin ka sami isa zuwa ga Allah Allah bai buƙatar wannan yanka ko sai ka je ka durkusa ma wani ka roƙe shi biyar buƙata kafin ya ɗauki buƙatar ya kai ga Allah Allah bai buƙatar wani ne Allah ya ce ka gaya musu cewa inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la sharika lahu bana hada wani da shi bana shi wannan kuma shine kiran dukkanin annaba tun daga kan annaba Adamu har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk akan abin da suka zo duk fadan su da waɗannan al'ummomin su da suka ƙaryata su wallahi akan bauta ne ba akan waye halitta ba Fir'auna ya ya kore din ya ce ma annabi musa wa ma rabbul alamin wai ne rabbul alamin ni ban san shi ba haka fir'auna ya ce annabi musa ya ce kala fir'auna wa ma rabbul alamin sai annabi musa ya ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ya ba shi amsa ya ce to ga rabbul alamin shi ne rabbul samawati wal ardi wa ma bainahuma tunda kai dai ba kai ka halicci sama ba ba kai ka halicci ƙasa ba fir'auna da abin da ke tsakanin su to rabbul alamin shi ya halicce su sai ya ce to inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun yana so ya kawar da hankalin su tunda an kafa mushi hujja sai ya ce wannan mutumin manzon da yake da awan manzo mahaukaci ne sai annabi Musa ya ki biye mashi dan ya biye masa za a daina magana tauhidi sai ya sake kawo mushi wata hujja Kada qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwali yace shine ubangijinku da ubangijin iyayenku na farko sai sake cewa la inittakhatta ilahan ghairi la aj'alannaka min al-maskini a yace rabbul mashariqi wal bai na huma, shi ne mahalicin gabas da yamma da abin da ke tsakaninsu duk da ya masa tarihin me ake nufi da tun da ya ce wa ma da alamin to ga da alamin shine rabbus samawati wal ardi wa ma bai na huma. shine rabbu kuma rabbu abaikum al-awwalin shine rabbu mashariq wal magharib wa ma kuma yanzu ka yadda cewa amma difanin menene rabbul alamin sai ce to wallahi in ka bauta ma wani ba ni ba zan kulle ka ya koma amfani da karfinsa sa yanzu ya san cewa dama bautan za a biya ni tunda an tabbatar da wancan to wanda ya halici wannan da wannan ya san cewa na buwa ya ce to ai wanda ya halici wannan shi ya cancanci bauta ba kai ba ya ce to in ka bauta ma wani ba ni ba da inita hasta ilahan gairi da aji alannaka min almastuni sai na kulle ka to kaga inda rikicin ya zo kenan da aka tabbatar mishi da ne rabbul alamin sai aka zo kan bauta zai ce bai yadda ba eh ya yadda to tunda ya yadda rabbul alamin to bauta ba zai yadda ba saboda haka duk kiran annabawa akan wannan abin akan wannan tauhidin annabi Musa da ya dauko banu Isra'ila ya aka yi wahala aka yi tafiya suka tsere daga Fir'auna suka yi wahala din nan sai suka ce ya Musa bayan sun ketara kogi ji Allah na ilaha kama da kuma aliha mun ga wasu mutane suna bauta mu wasu abubuwa wasu itatuwa wasu duwatsu mu ma ka sa mana wani abu da zamu dinga bauta mishi ma annabi Musa ya ce abin da na fito da ku da shi daga Fir'auna ba kenan قال أغير الله أبجيكم إلها وهو فضلكم على العالمين yanzu wani Allah zan dauko na sa muku ku bauta mishi alhalin Allah ya muku wannan baiwa din ya fifita ku amma duk da haka sai da suka dauko wani Allah ta bauta mishi ta bauta marai annabi Musa ya dawo ran shi a bace ta haka duk annabawan Allah in ka karanta Tarihin su da labararrukansu faɗansu ba a kan waye halicci sama da ƙasa ba ne a kan bauta ma Allah kuma wannan faɗan shi ne har yanzu ɗin in kaga ana faɗa da mutane a kan Allah ko ana faɗa da su a kan tauhidi ba wanda yake musu cewa Allah ba shi halicci sama da ƙasa ba yanzu ko a ce a'a ko waɗannan da kuke bauta musu ko kuka sanya su tsakaninku da Allah duk a rikicin a nan yake a nan ne duk ake kai kawo a'a ya ce shi yana ganin eh, zai ma wani yanka don ya nemi kusancin Allah ko kuma wani nan zai iya zama aljani ne zai iya zama mutum ne zai iya zama eh, wani abu ne ma daban kuma ba a yanka sai ga Allah don Allah ya ce fasalli ne rabbika wanhar ka yi bauta ga Allah maɗaukaki mahalicinka ka yi salati ka yi sallah gare shi ka roƙe shi kuma ka yanka masa ai Allah ka dai ake yanka ma ba a yanka ma wani kuma Allah ka dai ake roƙo ba a roƙon wani Allah ya ce udu'u rabbakum me ce udu'ul anbiya ba ai udu'uni astajib lakum yace ku roƙe ni zan amsa muku to amma ana roƙon wani Allah wani zai je eh, kabarin babban wani daga cikin bayan Allah ya ce ya albadawi yana roƙon albadawi ko alhussein ko wani ko wani maula ko wani sayyadinsa ko wani shehin zai je roƙe shi ce biya masa wata bukata akwai wanda zai biya ma bukata in ba Allah ba amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a fil ardi a ilahum ma Allah ai babu wani da zai ma in ba Allah ba ba wani wanda zai amsa ma in ba Allah ba wanda zai cece ka in ba Allah Allah shi ne mai ceton bayinsa saboda haka wannan babi ne mai ya yace to lokacin da suka karyata ila cewa babu wani abun bauta ko kuma suka tabbatar da cewa ai sun yadda ila ne amma huwa rabbul khaliq yace to fa innal mushrikin ku sani cewa mushrikai na zamanin manzala sallallahu alaihi wasallam kenan da ma wanda suka gabace su kanu muqirrina bi annahu la rabba illa Allah ai suna ikirari suna masu tabbatar da cewa babu mahalicci sai babu mai gudanarwa sai Allah wala khaliqa siwa kuma ba mai halitta sai shi wa bi annahu wahdahu al-munfarid bil khalqi wa rububiyya kuma sun tabbatar da cewa shi kadai ne yake banta da halitta da kuma wato gudanarwa da tafiyar da al'amura walam yakunu muqillina bi tauhidil ilahiyya amma fa ba su tabbatar da tauhidi na ta Allah da bauta ba wa huwa al-mahabbatu wa shine kauna da girmamawa bal kanu yu'allihuna ma'a Allah ghayrahu suna wato ƙaunar wasu tare da Allah madaukakin sarki wa huwa shirku wannan shine shirka alladhi la mu Allah wanda Allah bai gafarta ma wa sahibuhu mimman ittakhadha min duni llahi andada. Allah bai gafarta ma wanda ya riki koma bayan shi wato abun bauta qala Allah ta'ala Allah yace wa minan nasi lallai daga cikin mutane akwai waɗanda man yattakhiru suke rika min duni dunillahi wani koma bayan Allah andadan kishiyoyi abun bauta sai Allah yace yuhibbunahum ka hubbillah ashe akwai mahabba suna kaunar su kamar yanda suke kaunar Allah to kaga ba a hada kaunar Allah da wani ita kaunar Allah kawai za ka daunace Allah ka kaunace shi shi kadai ba za ka haka kaunar Allah ka ji yadda kake kaunar Allah haka kake kaunar wani ba yadda kake tsoron Allah haka kake tsoron wani ba la kaunar Allah daban kaunar wani daban ba a hada Allah ba a hada kaunar shi da ta wani Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un inda ya kuna kaunar Allah to ku bi ni fa akbara sai Allah ya bada labari anna man ahabba min dunillahi shay'an duk wanda ya kaunaci wani koma bayan Allah ko kowaye shi kama yuhibbu Allah ta'ala kamar yanda yake kaunar Allah to fa huwa mimman ittakhadha min Allah andadan ya fada cikin waɗanda suke rikan wasun Allah abun bauta fa hadha niddun fil mahabbati wannan kishiyar Allah ne a cikin kauna la fil khalqi ba a halitta ba wa rububiyyati ko gudanarwa ba fa inna ahadan min ahli al-ardi babu wani a cikin doran kasa wanda lam yash lam yuthbit hadha nidda fi rububiyya wanda bai tabbatar da wannan kishiyar a bauta ba bi khilafi niddil mahabba sabanin kishiya na kauna fa inna aktsara ahlal ardi malai ke cewa mafi yawancin mutanen da suke doron kasa kad kazo min dunillahi andada wallahi sai da ke wasan Allah kishiyoyi kai ka ce yana cikin zamanin nan ne yake magana ina da ya zo ya ga wannan zamanin kaga mutum yana cewa yana san Allah ka ganshi kuma yana wani aiki daban da ba na Allah ba ko yana girmama wani Allah fiye da yadda yake girmama Allah shi da ka zagi wanda yake so gara ka zagi Allah saboda kaunar shi da wani inda za a fito a zagi Allah ba zai ce komai ba amma da za a fito a zagi wanda yake so ko a taba shi sai ga tashin hankali to kaga ya nuna kaunar shi da wannan tafi kaunar shi da Allah inda inda yana kauna da Allah ai ba zai so a zagi Allah ba wannan kuma fil hubbi wa ta'zimi cikin kauna ne da girmamawa kala sai Allah ya ce na amanu ku sani cewa muminai fa na gaskiya masu ba da gaskiya ga Allah A shaddu hubban lillah suna da tsananin kauna ga Allah kaunarsu ga Allah ta fi kaunarsu da komai kenan suna fifita kaunar Allah fiye da komai ya ce akwai fassara guda biyu a kan wannan ayar ta na amanu shaddu hubban lillah ma'ana ta farko cewa ay min ashabil andadi da ne cewa ƙaunar da mominai suke ma Allah maɗaukakin sarki ta fi tsanani fiye da ƙaunar da waɗancan suke ma allolinsu kuma girmamawar da mominai suke ma Allah maɗaukakin sarki ta fi girmamawar da waɗancan suke ma gumaka ma'ana ta biyu kuma Wanda dina amanu a shaddu ƙubban lillah min mahabbatin mushriki na bil'andadi lillah wato fiye da ƙaunar mushrikai da wannan kishiyoyin fa inna mahabbatal mu'minina domin kaunar mu'minai da Allah khalisatan kauna ce ta tsantsa ta gaskiya wa mahabbatu ashabil andar amma kaunar waɗanda suke bauta ma kishiyoyin nan qad zahabat andaduhum biqis'in minha wannan kishiyoyin sun dauki wani bangare na na kauna din wal mahabbatul khalisa ahabbu min al ashaddu min al mushtaraka amma kauna wacce take ta tsantsa ba tarayya a cikin ta kauna ce ta Allah Allah yace duka wannan yana nufin yuhibbunahum ka hubbillahi fa inna fiha qawlan da aka ce ma yuhibbunahum ka hubbillahi suna kaunar su kamar yadda suke kaunar Allah ai yuhibbunahum kama yuhibbunallaha suna kaunar su kamar yadda suke kaunar Allah Fa فيكون asbata lahum mahabbatan محبة wa lakin mahabbatan yushrikuna fiha ma, Allah andana sai ya zama yi hibbuna hun ka hukun da suna kaunar Allah suna kaunar waɗancan sun cuɗanya Allah da wasu ke na biyu kuma annan ma'ana yi hibbuna an hun suna kaunar wannan kishiyoyin kama yi muminunar da a kama yadda muminai su kuma suke kaunar Allah sannan sai Allah ya bayyana kaunar muminai ga Allah cewa ta fi tsanani fiye da kaunar masu bautan gumaka ga gumakansu tunda masu kaunar gumaka da gumakansu Ah, wani lokacin zukan tubure musu kai kuma kaunaka da Allah baka fushi da Allah ko kuma ba sa iya ba su cikakkiyar kariya lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya karya gumaka zuwa zuwa suka tambaye shi wa ya karya mana alloli inda da gaske suna son zai ba su bari a taba su ba ai da za su tafi za su bar masu gadi su kula da su kama sun je wani bikin su daban suka manta da allolin yanzu manta da su inda duk sun watse a garin ba kowa sai annabi ibrahim shi kuma ya ce duk wanda suka fita suka bar garin nan sai ya karya allolin nasu kuma ya karya su ba kowa don ba wanda ya gani har suke tambayan shi man ala hadha bi alihatina ya ibrahim to waye aka waye aikata haka da allolin mu ya to alloli ne har za a yi haka da su ba a sani ba wannan wautar tana da yawa wanda ba zai iya kare kanshi ba kuma har ka lokaci kana da neman bukata a wajen a wajensa wannan ai wauta ce babban wauta ce amma duk da haka saboda suna kan bata ba su shiryu ba a haka dai suka rarrafe shi nan suka ce a kashe shi tunda ya bata mana allolinmu da haka a kashe shi Allah ya datar da mu a kamun da yake ibn taymiyyah rahimahullah yana da fassara akan wannan ayat yana fifita zance na farko ya kula yace inna ma bummu an zarge su ne bi an ashraku bainan lahi wa bainan andadihim fil mahabba domin sun tara kaunar Allah da kaunar wasu wanda ba Allah ba a cikin kauna daya to shi yasa Allah ya zarge su walan yukhlisuha lillah ba su kebance kaunar ga Allah ba kaman yanda mu'mine suka kebance kaunar su ga Allah kaga yanzu mumini kaunar shi ga Allah ne shi kadai duk abin da ya ci karo da abin da Allah yake so mumini ba zai yi shi ba saboda ne saboda yana kaunar Allah yanzu duk yanda za a yi za a yi da kai a ce a ce ka sha giya ba za ka sha ba kana murni in ma an tirsa ta ka sai dai ka sha akan dole. saboda ba ka so ko a ce ci naman alade ko a ce ka bar sallah kaga mumini na gaskiya da yake kaunar Allah ba zai taɓa yadda da wannan ba ko to kaga wannan ita ce kauna ta gaskiya amma su sun yadda a zuwa ɗanyi suka ce ai ka zo dalilin saukar suratul kafirun suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda dai fadan ya kai fada Allah ka daban namu daban to mu zo mu daidaito a waje daya za a zo a yi compromise kenan mm. shikenan abinda zamu yi yanzu yau da mu da kai gaba daya mu bauta ma Allahnka gobe kuma sai mu ina mu da ni har da kai manzo na ce a Allah ya ce kul ah, ka ga musu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu ai ba zai yi ba ai musulmi ba hada addinin musulunci da wani addini shi zama masu da'awar cewa a zo a haɗe addinai guda uku ƙarya ne akwai wani akwai wata kalma da take yawan yawo musamman a wannan zamanin in an tashi kwatanta addinan nan fitattu guda uku a duniya da musulunci da kiristanci da yahudanci har wasu musulman a kuskure suna faɗa na ba su uzuri na ce a kuskure in ba sani ba sai a ce wai the three abrahamic religions wai addinai guda uku na annabi ibrahim wanda suka samu asali daga annabi ibrahim ƙarya ne annabi ibrahim musulmi ne ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman kuma kana nan. da aka masu cewa abrahamic religions din nan suke in ma kai musulmi ka ji ana ba aka ji har masu da'awar lokacin suna cewa ai we are followers of the three abrahamic religions ko haka ake faɗa wai addinai guda uku addinan sama guda uku don haka shi yasa aka fito da wannan da'awar na cewa ai a zo a ya kawai ba haka ba ne musulunci daban yahudanci daban kiristanci daban kuma ba taɓa zama ɗaya ba ba yadda kuma za a yi ta zama ɗaya wasu ma har sun gina wajajen bauta haka wajen bauta ne za a gina an kaje kasashen turai akwai irin su ingila da sauran kaje ka sauka iyakun na ingila hetero iyakun da sauran ka samu wajen bauta ne nan an yi alƙibla ta musulmi nan an sa cross nan an sa wannan akwai wani zobe da ake zane yahudawa kenan wai waje ɗaya ne an cuɗanya shi kowa ya shigo ya bauta jiyan da ke kowa ya bauta a waje ɗaya an ajiye ƙur'ani an ajiye bible an ajiye a saura kowa ya zo ya yi a cuɗanya kawai ba wani bambanci ai Allah ya bambanta Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiya wala nasraniya tunda ba bai hude bane ba ba nasare bane to menene shi Allah ya ce walakin kana anifa mutuna haka annabi Ibrahim bai taba wani to yahudancin da nasara yaushe suka zo kafin annabi Ibrahim ko bayan shi bayan shi to ya aka ya zama bai hude? ko ya zama ba nasari sai fa bayan shi aka samu addinan? kuma an ce wai tsatsan addinan daga gare shi shi annabi Ibrahim musulmi ne iskala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin aka yi musulunci ne kuma dukkanin annabawan addinin da suka yi kenan na kaɗai ta Allah to amma an zo an ce a zo a cuɗanye a gwamu tsaye a zama abu ɗaya duka addinan daga sama ne kuma an zo wannan ba ja ba gudu ba ja da baya ɗaya ne kowa ya ji addinin amma wai ni na zo da ni da kai mu ɗauko karantarwa addinin musulunci kul ya ayyuhal kafirun da kul huwallahu ahad in zo in hada ta da trinity da annabi isa da mala'ika jibril da allah da maryam duka abu guda ɗaya ne ma su da ƙulhuwan lawa'ad ba zai haɗu ba ba yadda zai yi haɗu su je su riƙe wannan fahimta tasu daban in wani abu ne na cuɗanya na zamantakewa ya haɗa mu da su wannan ko na kasuwanci ko na zamantakewa ko na makwabtaka ko wani abu shi ke na wannan za a yi amma abin da ya shafi aƙida da tauhidinka karka yadda a cuɗanya ma shi da wani abu wannan shine aƙida ta gaskiya ta musulunci a haka ne ake cewa musulmi dan ta'adda dan tsatsauran ra'ayin addini wani ne tsatsauran ra'ayin addini wannan ba tsatsauran ra'ayin addini ne? bal wannan shi ne mafi sauki ne addinin Annabi Ibrahim addini da ya fi komai sauki shi ba za ka bauta ma wani ba sai Allah akwai abin da ya fi wannan sauki ba abin da ya kai shi sauki muna roƙo Allah madaukakin sarki ya raya mu akan musulunci ya kashe mu kuma da imanin mu kuma ya tashe mu cikin masu tauhidi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk